ربنا اغفر لي ولوالدي ya يوم يقوم الحساب ya Ubangijina, ka gafarta mini zunubaina, ka gafarta wa iyayena biyu zunubansu, ya yi wannan addu'ar ne kafin ya san cewa babansa maƙiyan Allah ne, lokacin da ya bayyana gare shi cewa maƙiyan Allah ne sai ya rabu da shi. kuma ka gafarta wa muminai zunubansu a ranar da mutane za su tsaya domin a yi musu hisabi a gaban Ubangijinsu.